Wasiƙar Bulus zuwa ga Galatiyawa Sura ta ɗaya Daga Bulus manzo ba kuwa manzon mutum ba, ba kuma ta wurin wani mutum ba, sai dai ta wurin Yesu almasihu da Allah Uba wanda ya tashe shi daga matattu, da kuma dukan ’yan uwa da suke tare da ni, zuwa ga ikkilisiyoyin ƙasar Galatiya, alheri da salama na Allah Uba su tabbata a gare ku, da na Ubangijinmu Yesu almasihu. wanda ya ba da kansa saboda zunubanmu, domin ya cece mu daga mugun zamanin nan, bisa ga nufin Allahnmu wato Ubanmu. Ɗaukaka ta tabbata a gare shi har abada abadin amin. Na yi mamaki yadda nan da nan kuke ƙauracewa wanda ya kira ku bisa ga alherin almasihu, har kuna komawa wata bakuwar bishara, alhali kuwa ba wata bishara daban. sai dai akwai waɗansu da suke ta da hankalinku suna son jirkitar da bisharar almasihu amma ko mu ko kun wani mala'ika daga sama in mu zai yi muku wata bishara daban da wadda muka yi muku to ya zama la'ananne kamar yadda muka faɗa a da haka yanzu ma nake sake faɗa cewa kowa ya yi muku wata bishara daban da wadda kuka karɓa to ya zama la'ananne to wato ni son mutane nake nema ne ko kuwa na Allah, ko kuwa ƙoƙari nake yi in faranta wa mutane zuciya, da har yanzu mutane nake faranta wa zuciya, ai, da ban zama bawan almasihu ba. Ina so in sanar da ku 'yan uwa, bisharar nan da na sanar ba ta ɗan adam ba ce, domin ba daga wurin mutum na samo ta ba, ba kuwa koya mini ita aka yi ba. sai dai ta wurin bayyanar Yesu almasihu a gare ni ne na same ta. Kun dai ji irin zamana na da a cikin addinin Yahudanci, yadda na riƙa tsananta wa ikkilisiyar Allah ƙwarai da gaske, har ina ta watsa ta, yadda kuma a cikin addinin Yahudanci har na tserewa yawancin tsararraki na a cikin mutanenmu, na himmatu ƙwarai da gaske ga bin al'adun kakanninmu. Amma sa'ad da shi wannan da ya keɓe ni, tun kafin a haife ni ya kuma kira ni bisa ga alherinsa ya ji daɗin bayyana ɗansa a gare ni domin in sanar da shi ga al'ummai ban yi shawara da ɗan adam ba ban kuma je urshalima wurin waɗanda suka riga ni zama manzanni ba sai nan da nan na je ƙasar larabawa sa'an nan na komo damasku bayan shekara uku kuma sai na tafi urshalima ganin kefas na kuwa kwana goma sha biyar a gunsa. amma ban ga ko ɗaya a cikin sauran manzanni ba sai dai yakubu ɗan uwan ubangiji abin nan da nake rubuto muku fa ba ƙarya nake yi ba a gaban allah nake faɗa daga baya kuma na tafi ƙasar suriya da ta kilikiya amma kuwa ikilisiyoyin almasihu da suke a ƙasar yahudiya ba su sanni ido da ido ba tukuna sai dai kawai sun ji an ce wanda da yake tsananta mana gashi a yanzu yana sanar da bangaskiyar nan da da yake ta rusawa, sai suka ɗaukaka Allah saboda ni. Galatiyawa Sura ta biyu Bayan shekara goma sha hudu da na sake koma Urshalima tare da Barnaba, na kuma ɗauki Titus, da umarnin wahayi na tafi, har na rattaba musu bishara da nake yi a cikin al'ummai, amma a keɓance a gaban waɗansu shugabannin ikkilisiya kada himma da nake yi ko wadda na riga na yi ta zamana ta banza ce kai ko titus ma da yake a tare da ni ba a tilasta masa yin kaciya ba ko da yake shi ba heline ne maganar nan ta tashi saboda 'yan uwan ƙaryan nan ne da aka shigo da su a asirce waɗanda suka saɗaɗo su yi ganganan 'yancinmu da muke da shi ta wurin almasihu Yesu, don dai su sa mu bauta, amma ko kaɗan ba mu sakar masu ba ko da taƙi, domin gaskiyar bishara ta zaune muku, waɗanda kuma aka ɗauka a da a kan su wani abu ne, ko su wane ne, ai duk ɗaya ne a guna, domin Allah baya tara. Ina dai gaya muku, waɗannan da suke wani abu ne a da, ba su ƙare ni da kome ba. amma da suka ga an amince mini in yi wa marasa kaciya bishara, kamar yadda aka amince wa Bitrus ya yi wa masu kaciya bishara, domin shi da ya aiki a zuciyar Bitrus ya sa shi manzo ga masu kaciya, shi ne kuma ya aiki a zuciyata, ya sa ni manzo ga al'ummai. Sai Yakubu da Kefas da Yahaya su da suke shahararrun ginshiƙan ikkilisiya. da suka ga alherin da Allah ya yi mini sai suka karɓe mu ni da Barnaba hannu biyu biyu domin mu mu je wurin al'ummai su kuwa gun masu kaciya sai dai kuma suna so mu tuna matalauta wannan kuwa ko dama ina da himmar yi kwarai amma da kefas ya zo antakiya sai na tsaya masa fuska da fuska don laifinsa a fili yake don kafin waɗansu zo daga wurin yakubu yakan ci abinci da al'ummai, amma da suka zo, ya janye jiki ya ware kansa yana tsoron ɗarikar masu kaciyar nan. Haka ma sauran Yahudawa masu bi suka nuna fuska biyu kamarsa, ko da Barnaba ma sai da suka ciwo kansa da munafuncinsu. Amma da na ga dai ba sa bin gaskiyar bishara sosai na cewa kefas a gaban idon kowa, kai da kake ba Yahude in ka bi al'adar al'ummai ba ta Yahudawa ba, yaya kake tilasta wa al'ummai su bi al'adar Yahudawa? Mu da aka haifa Yahudawa ba al'ummai masu zunubi ba, da yake mun sani mutum ba a samun kuɓuta ga Allah ta wurin bin shari'a, sai dai ta wurin gaskatawa ga Yesu almasihu kaɗai. Mu ma mun gaskata da almasihu Yesu domin mu samu kubuta ga Allah ta wurin ban gaskiya ga almasihu, ba ta wurin bin shari'a ba. don ba ɗan adam ɗin da zai sami kuɓuta ga Allah ta hanyar bin shari'a. In kuwa ya zamana, sa'ad da muke neman kuɓuta ga Allah ta wurin almasihu, an tarar har mu kanmu ma masu zunubi ne, ashe almasihu yana hidimar zunubi ne? A'a, ko kusa. Amma in na sake ginin abin da da na rushe, na tabbata mai laifi kenan. Gama ni wurin shari'a, matacce ne ga shari'a, domin in rayu ga Allah. an gicciye ni tare da almasihu yanzu ba ni ne kuma nake a raye ba almasihu ne yake a raye a cikina rayuwar nan kuma da nake yi ta jiki rayuwa ce ta wurin gaskiya ga ɗan Allah wanda ya ƙaunace ni har ya ba da kansa domina ba na tozarta alherin Allah don da ta wurin bin shari'a ake samun adalcin Allah ashe da almasihu ya mutu a banza kenan. Galatiyawa Sura ta uku Ya ku Galatiyawa marasa azanci, wa ya ɗauki hankalinku, ku da aka bayyana muku Yesu almasihu giciyeye sosai, abu ɗaya kaɗai zan tambaye ku, kun samu ruhu saboda bin shari'a ne, ko kuwa saboda gaskatawa ga maganar da kuka ji. Ashe, rasin azancinku har ya kai ga haka? Da kuka fara da ruhu. ashe a yanzu kuma da halin mutuntaka za ku ƙarasa? Ashe a banza kuka sha wuya iri-iri? In dai har a banza ne, wato shi da yake yi muku baiwar ruhu yake kuma yin mu'ujizai a cikinku saboda kuna bin shari'a ne yake yin haka? Ko kuwa saboda gaskatawa da maganar da kuka ji? Haka ma Ibrahim, ya gaskata Allah. ban gaskiyar nan tasa kuma aka lasafta ta adalci ce a gare shi wato kun ga ashe masu ban gaskiya su ne ‘ya'yan Ibrahim, a cikin nasi kuwa an hango cewa Allah zai kubutar da al'ummai ta wurin ban gaskiya, wato dama can an yi wa Ibrahim bishara cewa, ta wurinka za a yi wa dukan al'ummai albarka. To, ashe, masu bangaskiya su ne aka yi wa albarka a game da Ibrahim mai bangaskiyar nan, gama duk waɗanda suke dogara da bin shari'a la'anannu ne, don a rubuce yake cewa, Duk wanda bai tsaya ga aikata duk abin da yake rubuce a littafin shari'a ba la'ananne ne, to a fili yake ba mai samun kubuta ga Allah ta wurin bin shari'a, domin wanda yake da adalci ta wurin bangaskiya zai rayu. Shari'a kuwa ba ta dangana gaban gaskiya ba, domin ta ce, Wanda ya aikata ta, ta gare ta ne zai rayu. Almasihu ya fanso mu daga la'anar nan ta shari'a, da ya zama abin la'ana saboda mu, domin a rubuce yake cewa, Duk wanda aka kafa a jikin itace la'ananne ne, an yi wannan kuwa domin albarkar nan da aka yi wa Ibrahim da saukarwa al'ummai ta wurin almasihu Yesu. mu kuma ta hanyar ban gaskiya mu samu ruhun nan da aka yi alkawari. To, 'yan uwa, bari in yi maku misali, ko alkawari na mutane ne kawai, in dai an riga an tabbatar da shi ba mai soke shi, ba kuma mai ƙara wani abu a kai. To, alkawaran nan an yi Ibrahim ne da kuma wani a zuriyarsa, ba a ce da zuriya ba, kama suna da yawa, a'a, sai dai ɗaya kawai. aka ce wani a zuriyarka wato almasihu ga abin da nake nufi shari'ar nan wadda ta zo shekara arbaminya da talatin daga baya ba ta shafe alkawarin nan da Allah ya tabbatar tuntuni ba har da za ta ofinta tashi. don da gadon nan ta hanyar shari'a yake samuwa ashe da ba zai zama na alkawarin kenan ba amma Allah ya baiwa Ibrahim ta wurin alkawari ne. To, mecece manufar shari'a? Ƙari aka yi da ita don fitowa da laifi fili, har kafin na zuriyar nan ya zo, wanda aka yi wa alkawarin, an kuma ba da ita ta wurin mala'iku ne, ta hannun matsakanci, matsakanci fa ba domin ɗaya ba ne, amma Allah ɗaya yake. Wato, shari'a ta zama saɓanin alkawaran Allah kenan? a'a ko kusa, domin da an ba da wata shari'a mai iya ba da rai, da sai a sami adalcin Allah ta hanyar bin shari'an nan. Amma Nasi ya kulla kowa a cikin zunubi, don albarkar da aka yi alkawari saboda gaskatawa da Yesu almasihu, a ba da ita ga masu ba da gaskiya. Tun kafin ban gaskiya ta zo, a cikin ƙangin shari'a muke a kulle, sai a lokacin da ban gaskiya ta bayyana. Ashe kuwa, shari'a ta zama uwar gijiyanmu da ta kai mu ga almasihu domin mu sami kuɓuta ga Allah ta wurin bangaskiya a yanzu kuwa da bangaskiya ta zo ba sauran zamanmu a hannun wata uwargijiya, domin dukanku ‘ya'yan Allah ne ta wurin bangaskiya ga almasihu Yesu duk ɗaukacinku da aka yi wa batisma ga bin almasihu kun ɗauki halin almasihu kenan ba sauran cewa ba Yahude ko ba al'umme. ko ɗa ko bawa, ko namiji ko mace, ai dukkan ku ɗaya kuke na almasihu Yesu. In kuwa ku na almasihu ne, ashe ku zuriyar Ibrahim ne, magada ne ko bisa ga alkawarin nan. Galatiyawa Sura ta hudu Ana nufin magaji, muddin yana yaro bai fi bawa ba, ko da yake yana da mallakar dukkan kome, a hannun iyayen goyo da wakilai yake har zuwa ranar da mahaifinsa ya sa. Haka yake a gare mu, wato sa'ad da muke kamar yara a cikin ƙangin bautar al'adun duniya muke. Amma da lokaci ya yi sosai, sai Allah ya aiko ɗansa, haifaffen mace, haifaffe kuma a ƙarƙashin shari'a, domin ya fanso waɗanda suke a ƙarƙashin shari'a, a mai da su a matsayin ‘ya'yan Allah. Tun da yake ku ‘ya'ya ne, sai Allah ya aiko da ruhun ɗansa a cikin zukatanmu yana kira, Ya Abba, Uba, don haka kai ba bawa ba ne kuma, amma ɗa ne, da yake ɗa ne kuma, to, magaji ne bisa ga ikon Allah. Da da ba ku san Allah ba, kuna bauta waɗansu gumaka waɗanda ga ainihi ba a bakin komi suke ba, amma a yanzu da kuka san Allah, ko ma dai a ce Allah ya san ku. ta yaya za ku sake koma a kan raunanan al'adu marasa biyan bukata, har kuna neman koma ga bautarsu, gashi al'adun ranaku da na watanni da na lokatai da na shekaru ba sa wuce ku, amma kun ba ni tsoro, kada ya zamana na yi wahala a kanku a banza. Ina roƙonku ya ku uwana, ku zama kamar yadda nake, domin nima in zama kamar yadda kuke. ba ku taɓa yi min wani laifi ba, kun dai sani, a dalilin rashin lafiya ta ne na yi muku bishara a zuwa na na fari. Ko da yake rashin lafiyata ta hana ku sukuni, duk da haka ba ku nuna mini raini ko kyama ba, sai dai kuka yi na'am da ni kamar wani mala'ikan Allah, ko ma almasihu Yesu kansa. To, ina daɗin nan da kuka ji a game da ni? Don na shaide ku, akan lalle da mai yiwuwa ne da kun kwakula idanunku kun bani. Ashe, wato na zama abokin gabarku ne don na gaya muku gaskiya? Waɗannan suna haba-haba da ku, amma ba da kyakkyawan niyya ba, Niyyar su raba ku da mu, don su ma ku yi haba-haba da su. Ai, inda kyakkyawar niyya abu ne mai kyau ko yaushe a yi haba-haba da mutum, ba sai ina tare da ku kaɗai ba. ya ku ’ya'yana ƙanana, ina sake shan wahalar naƙudarku, har almasihu ya siffantu a zuciyarku, da ma a ce ina tare da ku a yanzu in sauya muryata, gama na ruɗe a kan sha'aninku, ku gaya mini, ku da kuke son shari'a ta yi iko da ku, ba kwa sauraron shari'a ne? Domin a rubuce yake, Ibrahim yana da ’ya'ya biyu maza, ɗaya ɗan kuyanga. yanga. ɗaya kuma ɗan ’ya. Ɗan kuyangan nan an haife shi ne bisa ga ɗabi'a, ɗan ’yar kuwa ta cikar alkawarin ne, wannan kuwa don dan ishara ne, wato matan nan akan alkawari biyu suke, ɗaya tushensa dutsen Sina'i mai harhuwar bayi, wato Hajaratu kenan. To, ai Hajaratu dutsen Sina'i ce a ƙasar Larabawa. ita ce kwatancin Urshalima ta yanzu, don ita da ’ya'yanta duk a bauta suke, amma Urshalima ta sama, ai, ’ya ce, ita ce kuma uwarmu, domin a rubuce ke cewa, Ki yi farin ciki, ya ke bakararriya da bakya haihuwa, ki ɗauki sowa ke da bakya naƙuda, don yasasshiya ta fi mai miji yawan ’ya'ya. To, ’yan uwa. mu ma ‘ya'yan alkawari ne kamar Ishaku, kamar yadda da shi da aka haifa bisa ga ɗabi'a ya tsananta wa wanda aka haifa bisa ga ikon ruhu, haka a yanzu ma yake, amma mai nassin ya ce, Ka kori kuyangar da ɗanta, don ko kaɗan ɗan kuyangar ba zai ci gado tare da ɗan ‘ya ba. Saboda haka ‘yan uwa, mu ba ‘ya'yan kuyanga ba ne, na ‘ya ne. Galatiyawa Sura ta biyar Almasihu ya ’yanta mu, ’yantawar gaske, don haka sai ku dage, kada ku sake sarkafewa a cikin ƙangin bauta. To, ni Bulus ina gaya muku, in kuna yarda a yi muku kaciya, almasihu ba zai amfane ku kome ba kenan. Ina sake tabbatarwa duk wanda ya yarda a yi masa kaciya, cewa wajibi ne ya bi dukan shari'a. ku da kuke neman kubuta ga Allah ta wurin bin shari'a, kun katse daga almasihu kenan, kun noke daga alherin Allah, gama mu ta wurin ikon ruhu muke ɗokin cikar begen nan namu na samun adalcin Allah saboda bangaskiya. In muna a cikin almasihu Yesu, kaciya da rashin kaciya ba a bakin komi suke ba, ban gaskiya mai aikata kauna ita ce wani abu. Da, ai kun ci gaba sosai. wane ne ya hana ku bin gaskiya wannan rarrashin da ake muku ba daga wanda ya kira ku ba ne ai ɗan yisti kaɗan yake game dukan curin gurasa na dai amince da ku a cikin ubangiji ba za ku bi wani ra'ayi daban da nawa ba wannan da yake ta tada hankalinku kuwa zai sha hukunci ko shi wane ne amma 'yan uwa inda har yanzu wa'azin yin kaciya nake yi to don me har yanzu ake tsananta mini, inda haka ne, ashe an kawar da hamayyar da gicciyan almasihu yake sawa kenan. Da ma a ce masu tada hankalin kuɗin nan su mai da kansu babanni. Ya ku uwa, don ‘yanci musamman aka kira ku, amma kada ku mai da ‘yancin nan naku hujjar biye wa halin mutuntaka, sai dai ku bauta wa juna da ƙauna, don duk shari'a an ƙunshe ta ne a kalma guda wato ka ƙaunaci makwabcinka kamar kanka amma in kuna cin naman juna ku mai da hankali fa hanyar hallaka juna kenan magana ta ita ce ku yi zaman ruhu ba kuwa za ku wa halin mutuntaka ba don halin mutuntaka gaba yake yi da ruhu ruhu kuma yana gaba da halin mutuntaka waɗannan biyu gaba suke yi da juna har ba kwa iya yin abin da kuke so, in ruhu ne yake bi da ku, ashe shari'a ba ta da iko da ku kenan. Aikin halin mutuntaka a fili yake, wato, fasikanci da aikin lalata da fajirci da bauta gumaka da sihiri da gaba da jayayya da kishi da fushi da son kai da tsaguwa da hamayya da hasada da buguwa da shashanci da kuma sauran irinsu ina faɗakar da ku kamar yadda na faɗakar da ku a da cewa masu yin irin waɗannan abubuwa ba za su samu gado a mulkin Allah ba albarkar ruhu kuwa ita ce ƙauna da farin ciki da salama da haƙuri da kirki da nagarta da aminci da tawali'u da kuma kamun kai masu yin irin waɗannan abubuwa ba dama shari'a ta kama su. waɗanda kuwa suke suna almasihu ne sun gicciye halin mutuntaka da mugayen sha'awace-sha'awace iri-iri. In dai rayuwar ta' mu ta ruhu ce, to sai mu tafiyar da al'amuranmu ta wurin ikon ruhu, kada mu zama masu koma, muna tsokanar juna, muna yi wa juna hasada. Galatiyawa Sura ta shida Ya ku uwa. in an kawo mutum yana a cikin yin laifi, ko da kuke na ruhu, sai ku komo da shi a kan hanya da tawali'u, kowa yana kula da kansa kada shi ma ya burma. Ku ɗauki wahalar juna, ta haka za ku cika shari'ar almasihu, kowa zaci shi wani abu ne, alhali kuwa shi ba kome ba ne, ya ruɗi kansa kenan. Kowa ya auna aikinsa ya gani, sa'an nan ne. zai iya gadara da mukaminsa shi da kansa, ba sai ya gwada kansa da wani ba. Lalle kowa ya ji da kayansa, duk wanda aka koya wa maganar, ya ci moriyar abubuwansa na alheri tare da mai koyarwa. Kada fa a yaudare ku, ai ba a iya zambatar Allah, duk abin da mutum ya shuka shi zai girba, wanda ya shuka a kwaɗayin son zuciyarsa, ta wurin son zuciya zai girbi ruɓa. wanda ya shuka ruhu ta ruhu zai girbi rai madawwami kada mu yi sanyi da yin aiki nagari don za mu yi girbi a kan kari in ba mu karai ba to saboda haka in hali ya yi sai mu kyautata wa kowa tun ba ma waɗanda suke jama'ar masu ba da gaskiya ba ku dubi irin rubutu gwada-gwada da nake muku da hannuna to mutanen nan masu son nuna bijinta cikin jiki su ne masu son tilasta muku yin kaciya don gudun shan wuya saboda gicciyen almasihu ai ko da waɗanda aka yi wa kaciya ma ba sa kiyaye shari'a son su ne a yi muku kaciya don su yi fariya da ku akan an yi muku kaciya amma ni ko kusa ba zan yi fariya ba sai dai a game da gicciyen ubangijinmu yesu almasihu wanda ta albarkacin mutuwarsa akan gicciye ne na yadda sha'anin duniya duniya kuma ta yadda sha'anina. Kaciya da rashin kaciya ba a bakin komi suke ba, sai dai sabuwar halitta ita ce wani abu. Salama da jin kai su tabbata ga duk masu bin ka'idan nan, wato, Isra'ilar gaske ta Allah. Daga nan gaba, kada kowa ya ƙara damuna, domin a jikina ina da tabbai masu nuna ni bawan Ubangiji Yesu ne. Alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku. 'yan uwa amin